Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hilal ta gabatar da Neymar a gaban magoya bayanta. a hilar ta gabatar dan wasan brazil din nan ga magoya bayan ta bayan kammala sa a matsayin sabon dan wasan ta an harba wuta mai kikili sama a filin wasa na kinfa da ke birnin riyadh a lokacin dan wasan mai shekaru 31 ya bayyana sanye da shuɗiyar riga a karan farko Wani jirgi mara matuki ya watso wasu ledoji daga sama tare da rubutun sunan Neymar a filin wasan da ke ɗauka sama da mutane 68. Neymar ya koma gasar Saudiya da kungiyar gwallon kafa ta PSG a ranar Talata akan kuɗi fan miliyan 77.6. zuwan dan wasan ne da sauri ke ci gaba da kashe kuɗaɗe a wajen ɗauko manyan 'yan wasannin nahiyar turai zuwa gasar kasar. Karim Benzema da Ngolo kanti da kuma Jordan Henderson da Ruben Neves da Sadio Mane da kuma Robert Firmino daga sun koma Saudiya. A yan dan wasan Portugal din wato Cristiano Ronaldo ya da koma Al Nassr. A farkon shekarar nan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ana sa ran Neymar zai fara bugawa a Hilal wasa ne a ranar Alhamis a wasan da ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Al-Ra'id.